Aha yau gasan waƙa za a gwabza tsakanin Hamisu Breka da Auta MG Boy. Za mu ga waye ne ya fi iya waƙa tsakanin Auta MG Boy da Hamisu Breka. Hamisu Breka, ya kake cewa sai da ni? Ni mawaƙi ne za ka ce sai da ni? Da kai da Auta MG Boy na ce za a haɗa ku gasa, mu ga waye ne ya fi iya waƙa tsakanin kai da auta MG Boy. da Boy Ah, dakata tukuna. Ah, Hamisu Bireka zai fara ko auta MG Boy din ne. Ah, Hamisu Bireka fara. To bari ki ji farkon zance da karshen sa a akan soyayya. Kai ka kai ka kai ka kai ka kai. Haka iya waka dama. To auta MG Boy kai ma zubo naka mu ji. Kan ki zanyo rawar gani abin da nake tunani ba shi ba ne kowa jan wuya ne a cikinsu abin da za a yanzu kowa ƙaro baiti daidai sai in ba da sakamakon wanda ya cinye wannan gasa hamisu bireka fara amma ka fa dage fa don wallahi in kai wasa a wuta mg boy zai ma bulala saboda baka ji yana cewa ba wani mai iya ja da shi ba to ka ba tsage kin ji dan wata to fa to sura ke auta ke nake so ke na zaba ke na baiwa ruwan zuba yanzu nan zan faɗi wanda ya cinye wannan gasa Ka, ku bari dai gobe zan faɗi wanda ya cinye wannan gasa.